Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba 20 da wato watan Disamba kenan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba kungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniye yana birnin Alkahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar akan batun yakin Gaza. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani hari ta sama da rashi ta kai kan birnin Kherson da ke kudancin ƙasar ya raunata mutane tara ciki har da yara hudu. amurka ta sake musanta barin makamai a afghanistan a lokacin da sojojinta suka fice daga kasar a watan agustan 2021 tana mai watsi da waɗannan zarge-zargen a matsayin shirme kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa duk da matsalolin tsaro da ake fama da ita a arewacin najeriya wasu hukumomin ci gaba a duniya sun ce za su ci gaba da taimaka wa jihohin arewa. ba ɗari bisa ɗari suka ɗaukar nauyin al'amari ba za su zo su ga wace rawa ce jihohin ku za su takawa to a nan ne nan matsala take haka zalika za ku kuma ji cewa an gudanar da wani taron karawa juna sani a kamaru akan inganta sha'anin kiwo a wasu kasashe guda biyar da suka yi fice a wannan fanni kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau da nasiru adamu el hikaya wadda a yau shirin zai yi bitar wasu daga cikin darusa da shirin ya tabo a shekarar nan ta 2023 mai bankwana. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniye yana birnin alkahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar a kan batun yakin Gaza. A baya dai Masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin Hamas da Isra'ila, ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan Nuwamba. Lamarin da ya sa ƙungiyar mayakan sakin mutane sama da ɗari da ta yi garkuwa da su. an yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda ta hamas za ta saki ƙarin mutanen da ta yi garkuwa da su amma ɓangarorin da ke faɗa ba su amince da wata yarjejeniya ba tukun shugaban ƙasar isra'ila isaac herzog ya faɗa wa wani taron jami'an diflomasiyyar ƙasa da ƙasa a jiya talata cewa isra'ila na a shirye ta amince a tsagaita wuta don ayyukan jinƙai ita kuma kungiyar hamas ta saki 'yan isra'ila da ta yi garkuwa da su ya kuma ce isra'ila ba al'umma falasɗini take yaƙa ba amma hamas kaɗai jami'an ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani hari ta sama da rasha ta kai kan birnin kherson da ke kudancin ƙasar ya raunata mutane tara ciki har da yara hudu sojojin saman ukraine sun ce sojojin rasha sun kai hari kan ukraine da jiragen sama marasa matuki guda goma sha tara ciki har da waɗanda suka auna biranen kiev odessa kherson da wasu yankuna shida na'urorin kariyar makamai ta sama na ukraine sun harbo jirage marasa matuki 18 daga cikin 19 da rasha ta harba a cewar rundunar sojan ƙasar. Serhi Popko, shugaban hukumar sojan Kiev, ya ce ba a samu rahoton mutuwa ko barna ba a babban birnin kasar. Rasha ta kuma harba makamai masu linzami guda biyu a kan Kharkiv da ke gabashin Ukraine a cewar sojojin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ma kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Yayin da wasu jihohi a Najeriya musamman na arewacin ƙasar ke fuskantar kalubale a bangarori daban-daban. Hukumomi na duniya na ci gaba da kai ɗauki domin taimakawa jihohin a sassa daban-daban na rayuwa. abin da ke nuna hakan shine wata ziyarar gani da ido da bankin duniya na musulunci ya kai a wasu jihohin arewa don yin haɗaka da gwamnatocin jihohin don kyautata rayuwar jama'a su duk da yake masu ruwa da tsaki na korafin wato akan irin wannan haɗakar muhammad nasar ya aiko mana wannan rahoto daga sokoto tun daga lokacin da najeriya ta zama ƙasa 'yantacciya zuwa yau gwamnatoci sun yi faɗi tashi wajen bunƙasa fannoni daban-daban kamar ilimi lafiya noma da dai sauransu amma har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu a waɗannan fannonin wannan baya rasa nasaba da yarda har yanzu hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen duniya ke shigowa musamman a arewacin najeriya domin bayar da nasu gudunmawa ko a samu ci gaba a fannonin da suke bayar da tallafin wannan karon bankin musulunci ne na duniya ya shigo jihohin arewa a wani bangare na shirin tsara ayyukan da zai bayar da tallafi a kansu a shekara ta 2024 mai kamawa a wata ziyara a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jagoran ayarin na bankin musulunci mr jeff khan ya bayyana cewa this is our uh, of visits we visited last week at sina state from there we to yobe and now Ya ce sun ziyarci jihohin Katsina, Yobe sannan kuma ga su nan Sokoto akan wannan shirin na bayar da tallafi a shekara mai kama ta 2024. A jihar Sokoto bankin zai bayar da tallafi ne a bangarorin lafiya da kuma ayyukan noma, kuma ya zo ne domin haɗuwa da jami'an gwamnati su tattauna yadda shirin zai gudana ta yadda za a ci moriyarsa. Sai dai kuma jagoran IRN ya koka akan ganin sau da yawa ake gudanar da shirarruwa daga baya a bari su lalace ana kallo. request with all of you and to His Excellency is that I don't want that we spend a lot 50 Yayin roƙo ga jami'an gwamnati da ma shi kansa gwamnan Sokoto akan cewa kada su bari miliyan dalolin da suka saka ga aikin su lalace su tafi a banza. masu ruwa da tsaki a harkar noma daya daga cikin bangarorin da bankin zai yi aiki sun bayyana cewa matsalar da bankin ke fargabar samu abu ne da ake iya kaucewa idan gwamnati ta yi da gaske jamilu sanusi shine shugaban kungiyar manoma ta najeriya reshen jihar sokoto inda matsalar take ga fefa yadda aka tsayyana abubuwan in aka zo aiwatarwa sai ya zan an saba ko saboda son rai irin namu na 'yan adam ko kuma wasu harkar bambance-bambance sai a saba ma nan ka'idojin mafi yawanci wannan tallafin ko wannan ababen idan suka zo sai ka ga ba su kai ga manoma so ta yaya za a yi amfani za a yi tsammanin samun cin moriyar wannan abu ba wanda aka yi abin don shi ba masu lura da lamuran yau da kullun na ganin cewa idan gwamnatocin sun shirya jama'a su su amfana to za su amfana kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ke cewa to amma babban magana inda take ba ɗari bisa ɗari suka ɗaukar nauyin al'amari ba za su zo su ga wace rawa ce jihohin ku za su takawa to a nan ne nan matsala take za ka iski da yawa jihohi za su ki ba da abin da ya kamata su yi ko su gyara wuraren da ya kamata su gyara ko kuma su kai tallahi ga mutane na gaskiya waɗanda ya kamata a kai wannan tallahi to inda duk suka yi bincike suka kama wannan sai a samu matsala. gwamnan sokoto ama aliyu sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take domin jama'ar ta su amfana da ayyukan tallafin da bankin zai bayar sai dai abin jira a gani yadda jama'ar za su amfana da idan an samu nasarar aiwatar da shirin na bankin musulunci ko akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Tuma da la'agaida Muhammad Nasir da wannan rahoto da ya aiko mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. sannan za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da x da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya A yau Laraba da safe kungiyar tarayyar Turai ta cimma yarjejeniya game da sabbin dokokin da aka tsara don raba kuɗin da za a kashe da aikin karɓar baƙi a tsakanin ƙasashen kungiyar daidai gwalgwado tare da takaita yawan baƙin hauren da ke shiga ƙasashen. Wakilan Majalisar Dokokin Tarayyar Turai da na gwamnatocin EU sun cimma yarjejeniya bayan kwashe tsawon dare suna tattaunawa game da dokokin eu kan baƙi da masu neman mafaka da ya kamata dokokin su fara aiki shekara mai zuwa matakan dai za su kunshi tantance baƙin haure a lokacin da suka isa ƙasashen tarayyar turai da tsarin duba takardar neman mafaka da ka'idojin tantance kowace ƙasa ta eu ce ke da alhakin aiki kan takardar masu neman mafakar da hanyoyin magance rikice-rikice. A ƙarshe, a yau laraba ne masu kada kuri'a a ƙasar Congo suka nufi rumfunan zaɓe domin zaben shugaban ƙasa yayin da hukumomi ke ƙoƙarin kammala shirye-shiryen zaben da ke fuskantar tarin ƙalubalen tsarin aiki da tsaro yayin da kuma aka fara kada kuri'a kusan sa'o'i biyu da rabi a makare a babban birnin ƙasar. kimanin mutane miliyan 44 kusan rabin al'ummar kasar ake sa ran za su kada kuri'a amma da yawa daga cikinsu da suka hada da miliyoyin wasu da rikici ya raba da matsugunansu a gabashin kasar ke gwagwarmayar zuwa kada kuri'unsu rikicin kasar da ya sa mutane miliyan ɗaya da rabi kasa yin rajistar yin zaɓe. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Kwararru daga wasu kasashen Afirka da na yamma sun gudanar da wani taron ƙara wa juna sani a gwandare na ƙasar kamaru inda mahalartan suka yi musayar ilimi da fasahar inganta sha'anin kiwo a ƙasashensu muhammad nasir muhammad rabiu na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto. makiyaya da masana kimiyya daga kasashen Argentina, nigeria Gabon da makwabciyarta Chadi sun haɗa ƙarfi da ƙarfe da waɗanda suka fito daga Adamawan Kamaru domin yin nazari kan wani sabon shirin ba da labari na kiwo da abubuwa da suka samu asali. Sa'an nan kuma su yi la'akari da sabunta wannan fannin. Bobo Bakari ne shugaban ƙungiyar. To ba shakka da yanzu ana iya bakin iko domin zamanantar da kiwo duban yadda kowane makiyayi yake zaben fanni da zai nemi gogewa domin ganin cewa an samu an more wannan al'amari ya Manufar a nan ita ce a cimma nasarar noman kiwo mai ma'ana da juriya musamman a lokacin wuce gona da iri ko kuma karancin ciyawa. Wannan ita ce hakikanin da dole ɗaliban darussan tsarin sarkan darajar shanu suke fuskanta. A nan Adamawan Kamaru tattalin arzikin mutanen yankin ya dogara ne a kan noma da kiwo saboda haka muke iya bakin mu tare da masana a wannan fannin domin domin musayan gogewa saboda musamman samu amfana iya gwargwado iko a game da wannan al'amari wanda shi ne wannan ci gaban sarkan darajan hakika suna nufin inganta kyakkyawar ɗabi'ar kiwo ne babu shakka wannan baje kolin wani tsari ne na musaya da raba gogewa da kuma samar da damar kasuwanci ga masu ruwa da tsaki na fannin gwamnatin kamaru ta yi nata ɓangaren ta hanyar shigo da shanun Holstein da Montbeliar daga Faransa domin bai ma makiyayan daman bambanta nau'i. A kowane lokaci aka zo kaddamar da wannan baje koli muna karuwa eh, matuka gayya kuma ilimento da wasu abubuwa waɗanda su ne ake amfani da su a wannan zamani ta kuma waɗannan hanyar za a bi domin a ga an cimma gaci wannan Kwana uku masu halartar wannan baje kolin za su bi ta hanyar sadarwa tare da mahawara domin bayyana hanyoyin zamanantar da kiwo. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Domin fa'are da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 daya daga shirye-shiryen shine dokar amincewa da kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta yi tana jajiberin sauka daga mulki a ƙarshen watan Mayu. Daga nan za mu shiga jihar Yobe don jin matakan bin kadun ɗaliban jihar da suka dawo daga Sudan bayan barkewar fitinar da ta birkita ƙasar. Ko ba ce duka almajirai 'yan arewacin Najeriya ba ne, amma a kullum ana ganin yara ƙanana na ragaita kan tituna suna neman na kalaci da sauransu. alkaluma sun nuna akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke gararan ba kan titunan arewacin najeriya ba tare da samun kulawa ba arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai dan majalisar wakilai dr shehu balarabe kakale daga sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba buhari daga yanzu su ma yara ne suna da 'yanci suna da haƙƙi ga gwamnatin najeriya kuma insha allahu za a kula da su tsarin na inganta shi a tsabtace shi abubuwa masu kyau da ke ciki a karfafa su abubuwan da ke gani ko matsala ne a gyara su dama abin da sha faɗa shi ne fa almajirci ba bara ba ne bara daban almajirci daban waccan matsala daban take wa'annan yaran makaranta suke da ake biya su saura abinci a ba su uniform a basu su gurin karatu malamai a train a ba su kokin su a kuma wannan tsari na ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa tsaya a kan sana'a shi ta hannu ya dogara da kan shi ba wai za a baka certificate bane ne kawai ka je zuwa nema aiki yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abin ya samu karbuwa a majalisa adalci wannan kuduri da muka gabatar ba ni kadai ba tare da wasu 'yan majalisa goma sha bakwai muka yi su a sannan kuma majalisa ɗari bisa ta ba da goyon baya ta sashen majalisar dokoki wato house of representatives ta kasa da kuma sashen sanatoci dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa najeriya kafin ma kafa ta sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu aka yi na mowa aka yi na 'yan bora aka zo aka tatse kudade daga almajiran nan aka dinga baiwa boko amma su aka kanas don kudaden da aka karba lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta turawa ai haraji aka karba na auduga na gyada da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kuɗaɗe boko kai ake ba ko har yanzu kan wannan tsari ake sannan matsalan takici takicin niwa mutanen suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara dubu sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da kere-kere amma sai suka mana karin karatu na boko wanda karatun zube kawai ake ba wata sana'a ba wata kimiyya ba wani abubuwan za ka tsaya sannan a baka takarda ka je kana nema aiki to mutane da yawa su dai mutanenmu na arewa suka ki shiga wannan tsarin har yanzu da yanzu ana cewa akwai wajen mutum miliyan ashirin da ba sa wannan tsari duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da bukatar al'umma sannan kuma a bi hanyoyin ilimin su na gado yadda suke so a yi musu haka tsarin literacy ko kuma rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka abcd shi ne haka ilimi kuma wannan literacy ne kawai kuma wannan tsarin ba wai dauloli na usmaniya daular ah, borno kai aka wanna ba har da daula ta benin da daula ta ta odudu ta yarba da daula ta songhai da daula ta ghana da yanzu zan gaya maka suka zo ai da suka ji daular benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin wa'annan kanun sarki da kofofi da kere-kere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na kere-kere a gurinsu amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi ba shi bane suka karya wannan daular haka ma suka yi a ta sangai haka suka yi ta gana haka ma ta ta ba gine gine da ake da harkar magungunansu to haka ashe abun afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wadda shugaban kasa muhammadu buhari zai sa hannu tana da matukar muhimmanci ba a najeriya ɗaya ba amma gaba ɗaya ƙasashen yammacin afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowa tarbiyya da kuma tsarin dogaro da kai. Mun gode Dr. Shehu Kakale. Yanzu kuma ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa, Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin alkahiran ƙasar Masar, kan bin kadun ɗaliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida. Don saboda banda da gwamnati wanda take kaiwa, iyaye in suka kai ɗansu kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar boko haram ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai har a fitar da su waje kenan wannan ɗaliban da aka kai su zuwa al'azhar university wannan eh, crisis da muka samu na boko haram shi ya ba shi wannan eh, fikiran kuma ya ce bari ya yi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi damansa a yi adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya ba ne to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane waɗanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masololi da muke ta samu addini wayansu masololi musamman na sabani da sauransu to idan mutum ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komi tayan din da ya gama karatunsa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abin da ake kai wanda aka yi kuskure na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abin da yake da hanyar da ya kamata mutane su bi to na wanda za su je karatu za su dawo dina za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka waɗansu malaman suke yaudaran mabiyansu me za ka ce wa sauran tun da kai kana yin wannan aiki ne ga jihar yobe me za ka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kwafa daga irin wannan aikin na'am gaskiya abin da zan ba da shawara kai abin da ya kamata su koya musamman abin da mai girma gwamna alhaji wani malabuni ya yi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abin ka ke a ruwa yawa hausar nawa sai a sa kai so da yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu yan yobe ne amma mu yan najeriya ne a duk lokacin da kowace jiha idan har ma yana da ra'ayin wannan abun to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar yobe bi izin latala zai sami mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan rikicin da na boko haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussuka da yawan da wanda mu mun doka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa sassauran ra'ida da bin wayansu akidun da wanda ba a san su ba to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi ah, na arewacin najeriya Eh, yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura dalibai su dau nauyinsu zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi a gaskiya kam don saboda ita al'azar university eh, makaranta ce ita ce fannin addini eh, ita ce number one a duniya ta bude kofofinta duk wani jihar da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta fara tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan bitar ta wannan makon. Makon gobe in Allah ke mu za mu zo da bita ta biyu kuma ta ƙarshe a wannan shekarar. A madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo wannan shirin, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na kan shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu. don ku gyara kasar kudu. dalla a gaida Nasiru Adamu hikaya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana ta hanyar imel. yau za mu buɗe taskar saƙonnin namu da saƙon haɗin gwiwa daga isa gurgu mai magani sabon layi muhammad vice unguwar lemu sabon layi birnin gwari tare da muhammad ahmad usman tangan makeri ya ce muna kira ga gwamnatin bola ahmad tinubu da ya maida tallafin man fetur ɗin da ya cire a farkon mulkin shi domin babu wata hanya ko dabarar da talaka zai samu sa'ida da sauƙin rayuwa sai kuɗin man fetur ya sauka idan hakan bai samu ga talakan najeriya ba sai dai mu ce Allah ya ji kanmu ba don mun mutu ba. Sakon Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Faruku hekaru ga sakkwato kuma ya ce, Muna mamakin yadda manyan jami'an gwamnatin Najeriya suke ta maimaita magana kala ɗaya. karamin ministan tsaron najeriya bello mutawalle ya yi alkawarin kau da matsalar tsaro a 2024 to allah ya sa da gaske suke idan mun san gwamnatin najeriya ta fi karfin 'yan bindiga da sauran masu tada kayar baya sai dai idan ba ta yi niyya ba salam muryar amurka ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga ministar ma'aikatar jin kai da kula da walwalar al'umma dr beta edu da ta cika alkawarin da ta yi wa masu cin gajiyar empower na biyan haƙoƙinsu na wata tara a watan nuwamba ga shi watan da zamba na dab da yin bankwana da fatan honorable minister za ta share wa waɗannan bayan allah hawaye kafin zagayowar shekarar 2024 mai kamawa don su tarbe ta cikin farin ciki sako na gaba ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sana'a ya ce kaico babban ministan tsaro da karami duk 'yan arewa mafi yawan sanatoci da 'yan majalisar wakilai duk 'yan arewa ne ga sarakuna da 'yan boko da masu hannu da shuni a arewa amma ɗimbin talauci da jahilci da rashin tsaro na arewa sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne rabiu nuhu na bukka ya ce assalamu alaikum voa hausa muna jajanta ma 'yan uwa da iyalan tsohon ma'aikacin muryar amurka alhaji kabir fage kano wanda allah ya wa rasuwa a makon da ya gabata da fatan allah ya ji kanshi da rahama ya sa aljanna firdausi ta zama makoma gare shi idan ta mu ta zo allah ya sa mu cika da kyau da imani amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto muku iya abin da ya sauka. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙungiyar Hamas ta ce babban shugabanta Ismail Haniye yana birnin alkahira a yau Laraba don tattaunawa da jami'an Masar a kan batun yakin Gaza. a baya dai masar ta taka rawa wajen shiga tsakanin hamas da isra'ila ciki har da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a ƙarshen watan nuwamba lamarin da ya sa ƙungiyar mayakan sakin mutane sama da ɗari da ta yi garkuwa da su an yi zaman shawarwari game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta yadda a ƙarƙashin ta, hamas za ta saki ƙarin mutanen da ta yi garkuwa da su amma ɓangarorin da ke faɗa ba su amince da wata yarjejeniya ba tukun. jami'an ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani hari ta sama da rasha ta kai kan birnin kherson da ke kudancin ƙasar ya raunata mutane tara ciki har da yara hudu sojojin saman ukraine sun ce sojojin rasha sun kai hari kan ukraine da jiragen sama marasa matuki guda goma sha tara ciki har da waɗanda suka auna biranen kiev odessa kherson da wasu yankuna shida na'urorin kariyar makamai ta sama na ukraine sun harbo jirage marasa matuki 18 daga cikin 19 da rasha ta harba a cewar rundunar sojan kasar serhi popko shugaban hukumar sojan kiev ya ce ba a samu rahoton mutuwa ko barna ba a babban birnin kasar amurka ta sake musanta barin makamai a afghanistan a lokacin da sojojinta suka fice daga kasar a watan agustan shekarar 2021 tana mai watsi da waɗannan zarge-zargen a matsayin shirme ta masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma an jima can da daddare za ku ji mu ɗauki wani da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa gaisuwa da fatan alheri ga tsohon abokin aikinmu ali abdullahi wanda ke shirya wani babban taron shekara na makarantar firamare ta islamiyya da ke jos a madadin shugabanta malam kamal arabi wanda za a yi a harabar makarantar da ke kan titin yakubu ga wani a jos ta arewa a ranar talata 26 ga wannan watan wato disamba kenan wato talata mai zuwa kenan idan allah ya kai mu Allah ba da ikon zuwa yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie laser Gresham wadda ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariyan David. Baba Yakubu makere ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.